الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قدر منا دومن يا قدر منا حدوا دومن شي قبل درس منا ولنا للتفي لمكي كرنتاوا قدا خلو kuma za mu fara da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sahabi na talatin da bakwai salmanul farisi radiyallahu anhu malam ya ba take da ibnul islam ibnul islam taken da malam ya bashi kenan ya samo wannan taken ne daga baitin da ake dangantawa zuwa ga shi salman radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميل أبي الإسلام لا أبلي سواه بابانا شين مسلم شي لا أبلي سواه بان دون بابا باشيبا إذا افتخروا بقيس أو تميم إذا وسسن الفحري سنشي سوبنو قيس ني wasu sun ce su bani tamim ne sai in ce ni anabnul islam ana danganta wannan baitin zuwa ga salman al-farisi tautsi'a game da siran sayyidina salman al-farisi Siran sayyidina salman al-farisi tana ɗaya daga cikin sirorin da suka samu matsala lura da cewa yan shi'a yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ware suka ce sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai yi radda ba sauran sahabban manzon Allah Sama, hasba za'amihim wa qawlihim qatalahum Allah suna cewa sun yi ridda to Salmanu na cikin wanda suka wanke shi yasa sai suka kirkira akazi masu ɗimbin yawa suka danganta a game da rayuwar salmanul farisi daga ciki akwai hadisai da suka kirkira a falalarsa kamar yadda za mu ga wasu daga ciki sannan daga ciki akwai bayanin hatta shekarun da ya a duniya suna ganin ya shekara wajen ɗari uku da wani abu haka suke rubutawa za mu ga bayanin da al'imamu zahabi rahimahullahu ta'ala yi a game da haka a cikin shiru alamin nubala Malam ya ce man huwa wane ne shi هو الحافظ أبو القاسم ابن عساكر قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الإمام الحافظ ابن ابن عساكر ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi ya fada yi bayani al'imam ibn asakir yana da littafinsa babba tarihu baghdad abin nan kai tarihu dimashq afwan tarihu dimashq ibn asakir shi ne shahararren littafinsa littafinsa da ya fi shahara babban littafinsa na tarihi tarihu dimashq sannan da littafinsa tabyinu kadhibin muftari eh, wanda littafi ne da ya rubuta akan raddi ga 'yan shi'a da kuma kiristoci to al'imam ibn asakir rahimahullahu ta'ala ya ambata al'imam zahabi kuma ya ruwaito a cikin littafinsa siru alamin nubala yadda malam ya kawo a nan haka al'imam zahabi ya buɗe sirar sagiduna salmanul farisi radiyallahu ta'ala anhu da wannan ƙaulin na al'imam ibn asakir ya ce huwa salman ibn islami shine salman ibn islam ɗan musulunci ibn islam abu abdullahi farisi ana masa alkunya da abu Abdullahi sannan ɗan farisa ne sabiqul fursi ila islam Shi ne wanda ya gabaci dukkan farisawa zuwa ga musulunta shi ya gabaci farisawa ga musulunta in an ce mutanen in an ce hurus furus mutanen kenan an ce faris garin kenan farisa farisu alfarisu kasar farisa kenan ko ka cire alif da lam ka ce faris farisu sunan garin kenan su ko mutanen sunansu su alfurus su ne mutanen an san su da bautar wuta kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke bauta mawa kenan kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda suke da tarihi da ɗaɗɗe a duniya wanda ƙur'ani ya ambace su duk da bai faɗi sunan su ƙarara ba ya ce gulibatin rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun gulibatin rum ala aidil furs kenan gulibatin rumu ala aidil furs ko ka juya ka ce ghalabatil fursur ruma sai aka ce ghulibatir rum an ci nasara akan rumawa wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun da sannu su ma bayan wannan rinjayen da aka samu akan su su ma za su samu rinjaye nan gaba to kafurus kenan to shi salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu da ake ci masa alfarisi farisi nisba ce zuwa ga faris a wancan lokacin idan an ce faris imbiratsuriya ce babba empire empire ce babba da a yanzu ta kunshi kasar iraq ta yanzu ta kunshi kasar iran ta yanzu sannan ta kunshi mafi yawancin kasashen da ake ci masu mawara a nahar or countries irin su azerbaijan uzbekistan hadda shishan chechenia duk kusan waɗannan ƙasashen da suke waɗannan wajajen wanda rasha daga baya ta zo ta mallake su daga baya kuma allah maɗaukakin sarki ya tsamar da su daga sharar rasha to sun taɓa zama a ƙarƙashin wannan tsarin na farisawa imbiratoriyarsu wato yan su ko mamaya ko babban masarauta ta mamaya ta su yan mulkin mallaka to sayyidina salman daga cikinsu ya fito kuma shi ne ya gabace su wajen musulunta sahiban nabiya sallallahu alaihi wa wa khadamahu ya zama sahabin annabi sallama kuma ya rika ma annabi sallallahu alaihi wa hidima wa haddasa anhu sannan kuma yi masa ya yi hadisi ya rawaito hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi daga cikin malaman hadisi da suke da musnadai amma musnadan su ba sa cikin almasanidul mushtahira al-imam ibnu baqi ya kawo masa hadisai guda 60 ya danganta su zuwa ga Salman al-Farisi amma al-Imam al-Bukhari ya rawaito masa hadisai hudu al-Imam Muslim kuma ya rawaito masa hadisai guda uku al-Imam al-Bukhari ya rawaito masa Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu hadisai guda hudu ya al-Imam Muslim kuma guda uku saboda in ka duba sahih al-Bukhari hadisan Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu guda hudu ne a cikin sahih Muslim su kuma guda uku ne saudaka ka baya cikin masu wa riwaya yana cin na mina riwaya yana cin na min riwaya wanda suke da karancin riwaya daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa wa kana labiban haziman mutum ne mai kwakwalwa labiban mai kwakwalwa haziman sannan mutum ne mai azuma mai karfin niyya yana da karfi a niyyarsa duk abin da zai da gaske yake yi tarihin musuluntarsa babban abu ne da zai yi masa shaida a kan haka min uqala'ir rijali yana cikin masu hankali a cikin mazaje na duniya wa ubbadihim kuma yana cikin masu yawan bauta wa nubala'ihim kuma yana cikin masu wayau a cikin mutanen duniya nubala jam'u nabil ko uqala jam'u aqil to wannan abin nan ɗinsa kenan takdimin da aka masa kenan الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يا حكيت ون مغنى الإمام ابن عساكر رحمه الله تعالى أتشنسيه أعلام النبلاء فضائله حللول سيدنا سلمان الفارسي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سيدنا أبو هريرة يروي حديثي لك من الله صلى الله عليه وسلم كوكوميتي كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم muna zaune wata rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa unzilat alaihi suratul jumu'ati sai aka saukan masa da suratul jumu'a suratul jumu'a aka saukan masa daga ciki akwai wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim wa akharina minhum sannan wasu daban minhum daga cikin su su musulmai lamma yalhaqu bihim amma har yanzu ba su zo sun haɗu da musulmai ba amma za su zo su haɗu da su su ma ai can Allah ta'ala yana cewa ne yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma ardi الملك القدوس العزيز الحكيم كو هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم akwai wasu daban waɗanda har yanzu dai lamma yalhaqu bihim har yanzu ba su zo sun haɗu da musulmai ba amma suna nan za su zo su haɗu da musulmai to da manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta wannan ayar qala sai yace qultu man hum ya rasulullah sayyiduna abu huraira duk abin da manzo sallallahu alaihi to yana son ya sami ilimi daga gare shi sai yace su wane ne akharuna minhum dinna falam yuraji'uhu hatta hatta sa'ala thalathan akwai alif ku tada alif babu ana falam yuraji'uhu hatta sa'ala thalathan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawo ya ba sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu ta'ala amsa ba hatta sha'ala talatan har da ya tambaye shi su uku man hum ya Rasulallah. man hum ya rasulullah man hum ya rasulullah ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fina salmanul farisi a cikin mu akwai salmanul farisi a lokacin da ake wannan majalisin fa wada rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu ala salmana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannunsa akan salmanul farisi ثم قال سيتي لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء manzo Allah sallallahu sunan ya ce da a ce imani zai je ya makale da tauraruwar surayya to tabbas da an samu wasu mazaje min ha'ula'i daga waɗannan mutanen farisa da an samu mazaje daga cikinsu sun zo su ne za su zo su kwakulo imanin nan su sa shi a cikin zuciyarsu kuma haka ya tabbata sanwanin farisi misali ne sannan malaman da aka rika samun su suna tahowa daga waɗannan wajajen wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wannan da aka samu daga baya suna musulunta a wannan yankin kuma falalar musulunta suna koma ne ga na Umar radiyallahu ta'ala anhu saboda yakin Qadisiyya bayan an yakin Qadisiyya an samu Farisawa da yawa daga da suka musulunta kai ilimi ya taba tashi ga baki ɗaya ilimin addini da ilimin harshen larabci ya koma wancan yankin kufa na ciki basara na ciki in kana magana ilimi kai magana in ka cire biladul hijaz in ka cire biladul hijaz maka da madina to ilimi ga baki ɗaya tashi ne koma can kufa da basara musamman harshen larabci mafi yawancin malaman da suka zo na harshen larabci daga nan suke kai ba haka ba hatta ilimin hadisi su al-imam al-bukhari duk daga wannan yankin suka zo so daga shi'a a wannan yankin ba kuwar abaci shi'a a wannan yankin bakuwar aba ce malaman da za a rika lissafa maka irin su razi marwazi turmuzi bukhari duk daga wannan yankin suka zo duk biladu farisa duk daga biladu farisa suke da masu karewa da waihi waihi waihin nan sunifa waihi khana waihi dustura waihi shiba waihi duk ga sunan waihi waihi duk daga nan suke Shi ne wata rana ana ba da labari wata rana abdulmalik bin marwan ɗaya daga cikin khalifofin uh, banu banu umayya ya taɓa zama sai ya tambaya sai ya ce su waye waye ya fi kowa ilimin ƙwar'ani sai a faɗi wani sai ce a huwa min na aw min almawali shin yana cikin mu ne ko yana cikin almawali in an ce almawali mun sha faɗi cewa wala kala uku ne akwai wala'u hilfin akwai wala'u islamin akwai wala'u itqin Tunan yana ɗaukar biyun ko walawa itqin ko kuma walawa a hannun suka musulunta kakan al bukhari can shi shi shi barbiz ba ai daga jin sunan kasan irin na can ne ko barbiz ba to al-ju'fi su siya musulunta a hannun banu ju'uf shi yasa sai ake danganta sa al bukhari aka yi ta tambaya akan ilimi sai a faɗa sai a ce minal mawali minal mawali sai da ya lissafa wajen ilmuma sun kai sha biyu sai a ce sai a ce minal mawali huwa min nawa minal mawali cikin me yake mu larabawan asali ko ko a cikin bararrun bayi sai a ce yana cikin bararrun bayi ne sai ya tsina fuska sai ya ce zahabal mawali bil ilmi wa ma tarku lil arabi shay'a duk ilmoman duk almawali suka kwashe ba su bar ma laraba komai ba laraba ba su da komai to kaga wannan kenan to wannan hadisi ne na cin sahihul bukhari kuma yana cin sahihul muslim kuma yana cin kitabu tafsir a cikin sahihul bukhari wa an kathir ibn abdullah al-muzani an abihi an jaddihi anna rasulullah sallallahu alaihi khandaqa aka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin khandaq khandaq a shekara ta biyar aka yi ko shine ghazwatul ahzabi ko to manzo Allah sama ya zana yadda za a fitar da wannan gwalalan ai alhandaq wata dabara ce ta yaki Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu tabbas ya kawo ta raba ba sun irin wannan strategy na yaki ba Salman radiyallahu ta'ala anhu ya ba manzan sama shawara yace mu a Farisa muna da wani tsari da muke da shi na yaki da muka gada kaka da kakanni ga yadda ake yi za mu haƙa rami ne mu yi ganuwa shikenan sai mu haƙa rami abokanan gaba idan suka zo da dawakansu ko raƙumin suka ce za su tsallako wannan gwalalan to za su afka a ciki shikenan za su mutu mu kuma dama ga mun can a saman ganuwa ko badala muna afka musu kuma da kibau duk wanda ya afka ciki kuma sai a bi shi da kibau to haka nake manzon sama ya dauki shawarar Salman al-Farisi ta'ala anhu sadaka sai ya zana ga yadda za a fitar da wannan gwalala wa ja'ala li kulli asharatin 40 zira'an sai ya zabi mutane goma kowa ya ce ya mutane ya karkasa su gida goma kowa mutum goma goma ya ce musu abin da za su yi su haka arba'ina zira'an tsawon zira'i arba'in haka ce فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان sai muhajirawa da lansarawa sai suka yi musu a game da salman wai kowa wa kana rajulan qawiyan sun san cewa mutum ne shi mai karfi fa qala al muhajiruna salman minna aka ce muhajirai suka ce salmanu cikin mu yake wa qalat al ansaru bal salmanu minna aka ce mutanen su kuma lansara suka ce a salmanu namu ne kaga kowa yana son ya zama cikin sa kenan da fa ya ta tabbata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu yace salmanu minna ahlul bait mu dai ahlul bait salmanu namu wannan hadisi mashhuri ne ko kusan duk an haddace shi salmanu minna ahlul bait to hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne da bai inganta ba hadisi ne mai rauni الشيخ الألباني أتشن ضعيف الجامع الصغير يتي ضعيف جدا sannan al'imamu al-haitami rahimahullahu ta'ala shi ma ya ce fihi fihi kasiru ibn abdullahi al-muzani wa qad da'afahu al-jumhur lakin at-tirmidhi hassanahu hassana hadithahu ce al-imam al-haythami a cikin majma'u zawaid yace da'ifi ne shi shi kasiru ibn abdullah al-muzani mutum ne za'ifi duk mafi yawancin malaman hadisi sun ba a fashi ya ce amma dai an samu alimamu tirmidhi ya ce za a iya ɗaukar ya taɓa hassana hadisinsa fa shek abu isa kalsuwaini a cikin littafinsa an nafila fil ahadisi za'ifati wal mawdu'ati wal batila shine yake bayani a game da wannan hadisin sai yake yake cewa rahimallahu al-haysamiyya yace Allah ya jikan kan al-imam al فحال كثير بن عبد الله لا تحتاج لذكر تحسين الترمذي له حال كثير بن عبد الله بايا بقاتا الإمام الترمذي يا حسن عشي وقد رد الذهبي وغيره تحسين الترمذي لحديثه الإمام الذهبي لو ننسى سن يردي raddi يد الامام الترمذي yadda alimamu حديث ya ce wai hadisinsa hadisi ne hasan hadisin shi kafi ibn abdullah shi ya ruwaito shi a cikin at-tirmidhi al-imam tirmidhi yace hadisi ne hasan to al-imam zahabi ya ma al-imam tirmidhi rahimahullahu ta'ala a akan cewa hassana hadisin sa da yayi ba daidai bane وقال الإمام الذهبي سيتي فلذا لا ulama العلماء على تحسين الترمذي saboda haka ne ma malamai ba sa dogaro da hassana wadda tirmizi ya masa يعني لتساهله سودا سسوتن الإمام الترمذي وكثير هذا ضعيف جدا بل نسبه الشافعي وأبو داود للكذب فحديثه ساكت الإمام الشافعي رحمه الله دا الإمام أبو داود سنشي ما مقريتين yana zizzilla ƙarya saboda haka hadisinsa saƙidu li'tibar ne hadisinsa saƙidu li'tibar ne sadaka ba ingantacce ba ne sannan bayan shi akwai wani da ake ce masa sa'adun iskaf shi kuma taraka hunna sa'i wa dara kutini wa qala ibn hibban kana yadhu al haditha ala al fawri <laughs> al-imam ibn hibban yace da gagga sai sai ya kirkiro maka hadisi yanzu yanzu sai ya kirkiro maka hadisin ƙarya Allah ya bashi kwakwalwa ta yi ma annabi ƙarya eh yanzu nan sai zilla ƙarya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shi sa'adun al-istaf eh al-imam Abu Hatim al-imam Abu Hatim shi ma ya taraka ya ce hadisin sa al-imam al-Bukhari ya ce munkarul hadith ha wannan ai sai tashi aiki wannan nan jigajigan malaman su maka wannan shaida ai ka shiga uku saboda ka wannan hadisin na Salmanu minna ahlul bait hadisi ne da bai inganta ba isnadinsa gashi na shi ne ya kawo shi a wancan shi ya kawo shi ga kun ga kafir ibn abdullahi kafir ibn abdullahi muzani so daga hadisi ne da bai inganta ba amma hadisin farko a cikin falalolin al-imam kai sayyidina salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu shine hadisin da ya inganta ya tabbata a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim saboda haka wannan riwaya ta salmanu minna ahalul baiti hadisi ne da bai inganta ba saboda haka baya cikin falalolin sayyiduna Salman al-Farisi yana ɗaya daga cikin abin da 'yan Shi'a suka kirkira kuma wata sarraba fi kutubina sai ya gangaro ya shigo cikin littafanmu nas'alullah salamata wal afiya in mun zo sai mu tashi qissatu islami